Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alod da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci karfe 8 agogon Najeriya kamaru da Chadi da Nijar bakwai na safe a Ghana. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa daga nan gundumar Columbia domin gabatar muku da wannan shiri. Babu shakka kai dai ka daɗe a nan Amurka ka kuma san ƙalubalai da baƙaƙen fata suke fuskanta ko da yake an ci gaba Grace Alheri Abdu daga dandalin taron kungiyar 'yan jarida bakar fata ta Amurka na bana da aka yi a birnin New Orleans. Salihu Garba yana tafi da shirin da rashin tayi akan bar arha, sannan mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi, amma da farko ku gyara zama ku fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a wagadugu babban birnin kasar burkina faso suka kashe mutane 17 tare kuma da ta wasu takwas ministan sadarwa remi danjinu ya faɗi yau litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na aziz istanbul da ke wagadugun an kai shi ne da daren jiya lahadi nan take dai babu wani wanda ya ɗau alhakin kai harin wannan kasar ta yammacin afirka wadda ba ta da bakin gaba wato daga sashen arewa ta iyaka da kasar mali kasar da ta daɗe tana fama da masu tsoron ra'ayin addini a watan janairun shekara 2016 wani harin da aka kai wani otal ɗin alatu da kuma wani wurin shan shayi da ke kusa da babban birnin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane talatin kungiyar alka'ida shiyar maghrib ta yi kirarin kai harin magoya bayan shugaban adawar kenya raila odinga akalla wajen dubu ɗaya ne suka tare daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta kibere a nairobi babban birnin ƙasar a jiya lahadi don sauraron jawabinsa bayan galabar da abokin karawar sauhuru kenya ta yi a zazzafan zaben shugaban ƙasa da aka yi a kwanan nan to amma odinga da sauran membobin kungiyar gamayyarsu da ake cewa nasa a takaice sun ce sace nasarar aka yi daga wurinsu matsayin da suka yi ta jaddadawa kenan ga magoya bayan su da ke cike da zabuwa mun zo nan ne don mu ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri da abin da ya faru a nan wurin jiya da kuma wancan ranar a cewar odinga wannan ya ƙara wadda ya ƙara da cewa suna so su sace nasarar mu sannan kuma sun so su kashe jama'ar mu. wannan shi ake kira rashin bin doka to sai dai mai magana da yawun shugaban kasar kenya Mansour espiso ya kareta wannan zarge-zargen yana cewa shugaban ƙasa ya ci wannan zaɓe ƙiri-ƙiri masu saka ido daga gida da waje duk sun tabbatar da hakan a cewar espiso ya ƙara da cewa sahihan kalamai sun yi ta fitowa kama daga mutane irin su john kerry daga amurka da kuma shugaban beki na afirka ta kudu waɗanda duk ke cewa an, an yi shi cikin gaskiya kuma ina ganin ai mu ƙasa ce mai bin tafarkin demokradiyya muna da tsari irin na demokradiyya kuma a bayyane take cewa muna da tsarin doka wadda za mu shawarci duk wanda yake da korafi ya bi Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata ƙasar Latin Amurka da za ta amince da ɗaukan duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela, kuma a cewarsa bai kamata ma a fara wannan tunanin ba. Santos ya kira taron manema labarai na haɗin gwiwa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke ziyarar aiki a ƙasarsa. sa. shugaban amurka donald trump ya faɗi ranar juma'a cewa ba zai kauda yiwuwar amfani da matakin soji don taimakawa da mai da tsarin dimokuraɗiyya a venezuela ba da ya juya kan matakin soji da amurka ta taɓa ɗaukawa a faɗin latin amurka sama da ƙarni guda da ya gabata sai santos ya ce babu wani shugaban ƙasar latin amurka da ke sha'awar irin wancan shirman da ya sake wakana. kana ya ce dole ne abu hanyar lalama wajen maido da dimokuraɗiyya a venezuela yana mai bayyana nahiyar amurka da nahiyar zaman lafiya wanda ya kamata mu tabbatar da ɗorewar hakan ƙasar venezuela ta bayyana barazanar donald trump ɗin da wuce makaɗi da rawa ko kuma ganganci to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro wato mcmaster eh, ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifikon farar fata a charlesville jihar virginia ya cimma abin da za a kira ta'addanci a wata hira da gidan talabijin na abc mcmaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cicirindon masu zanga-zangar kishiyar ɗayar a ranar asabar inda har heather haya yar shekaru 32 da haihuwa eh, ta mutu a matsayin abin da ya kira wani mummunan laifi wadda mai yiwuwa tsana ce ta janyo shi haka zalika wasu mutane goma sha tara kuma sun samu raunuka sannan wasu 'yan sandan jihar ta virginia waɗanda ke sa ido kan gangamin daga ta sama sun mutu a wani haɗarin jirgin saman su jiya lahadi fadar shugaban amurka ta white house ta kara ta kare matsayin shugaba trump game da wannan mummunan tashin hankalin da ya auku a virginia saboda sukarsa cewa bai fito fili ya yi allah wadai da masu tsauran ra'ayi a fifita farar fatan ba Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan Washington DC. To madalla. A ƙarshen mako ne aka kammala taron ƙungiyar 'yan jarida baƙar fata ta Amurka da aka yi a birnin New Orleans da ke jihar Louisiana a kudancin Amurka. Na fara ne da tambayar abokiyar aiki Grace Alheri Abdu ko me yasa yan jarida bakar fatan amurka kafa ta su jam'iyya duk da cewa ana kallon amurka a zaman kasa wacce ta ci gaba ta kowane fanni babu shakka kai dai ka daɗe a nan amurka ka kuma san kalubalai da bakaken fata suke fuskanta ko da yake an ci gaba kamar yadda ka faɗa kuma babu shakka zamani ya kawo ba dai suna fuskantar irin wariya yadda aka sani a zamanin launin fata ba amma duk da haka suna fuskantar wannan kalubala babu eh, eh, a gaskiya mm. sun nuna cewa abin da suka yi kamar yadda suke faɗa wannan taron ne ya karfafa mata domin waɗansu ma akasari ma abin da ake yi abin da wannan taron duk cibiyoyin sadarwa kafofin sadarwa da suka zo wannan taron mm. sun zo ne da nuna cewa su kamfanoni ne waɗanda suke ba da dama ga kowa musamman ba tare da nuna wariyar launin fata ba hmm. musamman to galibin waɗanda suka zo a wannan taron sun zo da guraben ayyuka da kuma akwai mutanen ba da sukan samu aiki ta dalilin taro irin haka hmm. akwai da dama kuma da suna aiki a waɗansu cibiyoyi wannan takan kasance dama da suke samu su koma waɗansu tashoshi da suke sha'awar yin aiki waɗanda ba lallai da sun san akwai waɗannan guraben ba akwai wanda na hira da shi ya nuna cewa yana aiki ne a tasha kaza a jiha kaza amma wannan tasha yake sha'awar yin aiki amma yana so ya aiki ne a wuri kaza to ya zo wannan dandali to da dama ba sa ma sanin akwai guraben ayyuka sai sun zo taro irin haka hmm. a waɗansu wurare to ina tsammani ma waɗansu sukan ƙirƙiro gudaban nan ko kuma sukan bari ba za su sanar da waɗannan guraba ba sai an zo taro irin haka domin ya nuna cewa eh suna ba da dama ga kowa ba tare da kula da bambancin launin fata ba musamman. To, kin yi ambaci cewa baƙi daga ma wajen Amurka kamar ƙasashen Afirka, Najeriya da wasu ƙasashe suna halarta wannan taro. Su kuma menene ribar zuwansu? To, eh, riban zuwansu wannan taro shine ka sani cewa ko da yake sun sun halarci suna suka halarci wannan taron dokar ƙasa bata ba da izinin a ɗauki mutum wato kamar su ɗinnan da suka zo da takardar bisa ta ɗan yawon bude ido ko ba su da izinin su yi aiki a wannan ƙasa in ba sun samu aiki ba ne kai tsaye to wannan yakan zama damar da za su tallata kansu to domin kamar yadda nace idan ka cika takarda daga intanet ka halatta wannan taron aka yi rajista kenan ba za su rubuta maka takarda tabbatar da yin rajistar ka da kuma karfafa maka gwiwa cewa kada ka mance ka taho da takardun da za su bayyana kwarewa da kake da su da kuma katuna waɗanda ake kira business card katunan aiki da za ka iya rarrabawa mutane domin tallata kanka to akan yi irin haka kamar yadda na faɗa kowane zaure ka je za ka je ka tarar da mutane kai har layi ake kamar da yadda ka san zaka rubuta application ka je interview abin da yawa kana ke na a wurin nan menene nasarar da aka samu na wannan taro bara an haɗa hannu ne da 'yan jarida masu faniyawa kenan mm. da kungiyar 'yan jarida bakaken fata aka yi taron bara to amma a bana kungiyar 'yan jarida bakaken fata ita kadai ce ta yi wannan taron amma aka sami halartar 'yan jarida irin da ba a taba gani ba tun da aka kafa wannan kungiya sama da shekaru arba'in da suka shige. Hmm. A bana kawai, a bana 'yan jarida da suka halarci wannan taron dubu uku da ɗari uku da ƙari. Hmm. Kuma ba 'yan jarida abin ya bani sha'awa da kuma ƙarfafa gwiwa shine ba 'yan jarida baƙaƙen fata 'yan Amurkawa ne kaɗai suka halarci taron ba. na gamu da 'yan Najeriya da dama 'yan jarida da suka halarci taron. Akwai ma wani ɗan ƙasar Senegal da shi banda ma zuwa wannan taro kowace shekara da yake ya yi fice a wannan kungiya ya rubuta littafi da yana ɗaya daga cikin littattafan da ake sayarwa a dandalin sai da littattafan baƙaƙen fata da suka yi fice a wannan kungiya. Rabuna ya mai ba ni jarida in karanta. abokiyar aiki Grace Alheri Abdu aka ji daga birnin New Orleans. Za mu kawo muku shirin da rashin tayi nan da ɗan mintoci kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefen. Yan jarida masu wanda ya ɗauke shugaba. sarauniya tana na mai sama Allah zai maka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni so na yi bakin ciki yau ka ji ni biyar sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban zalai an jarida na hakan su waɗansu ana kashe su ka ji ni biyar sa hakan ba kai tsoro na ake mai haɓaɓu an jarida maza mata kuna ji ba tsoro da ku ji ba ku wata labarin ku sosai wani ya ce zai bugu ko kuma zai wuhe ko kuma zai kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zami gobe amfani da hali gobe gire mabukar yana can gire maga kuka ina ma ba ka shaye ne a a koma aiki ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a cikin shirin da rashin ta a wannan mako za ku ji batu kan kuɗin ruwa da harkar kasuwanci a yi sauraro lafiya kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau za mu duba yawan kuɗin ruwan da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Wakilin murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, ta yi fira da masana akan wannan batun madina fili gareki a yau ina tare da manyan baƙi akwai dr obadaya mai lafiya tsohon mataimakin shugaban bankin najeriya da kuma mai nazari a kan harkan kudade malam yusha'u aliyu su ne na a yau ina muku maraba da zuwa barka da warhaka malama barka mu da wannan lokaci akwai wasu kalamai da suka ɗan shige min duhu ne kaina mai gabatarwar wadda ake ce ma single digit rate da yau nake tare da ƙwararru da za su iya mana nazarin menene ma'anan single digit rate barin fara da kai dr obadaya in aka ce single digit rate me kenan ake nufi a harkan kuɗi eh wato abin da ake nufi cewa shine duk riban da za a caje akan kuɗin da ake bawa ko kuɗin banki ko kudin central bank kada wannan caji din da za a caje mutum kar ya kai goma bisan dari shine single digit ko kuma a ce daya biyu uku hudu biyar shida bakwai zuwa tara amma ya kai goma wato ya zama double digit kenan eh single digit shine kar a caje mutum ya wuce tara bisan dari shine single digit eh, wato daga guda ɗaya har zuwa tara shine single digit rate to yushau in aka ce single digit rate kada a caji mutum fiye da haka a wani harkan kuɗi ne ake iya cajin mutum single digit rate eh, to ya danganta da wato activity yanda harkokin kuɗin ke gudana da kuma kasuwa da kuma buƙatuwan to waɗannan abubuwa suke sa idan ƙarancinsu su yayi yawa a kasuwa kuma ana buƙatan yayi yawa to sai ki ga ana ɗaga rate din haka kuma economic activity dan motsin tattalin arzikin ya inganta sosai yana ta tafiya kuma ana yi ana samun riba to dole zai ta dagawa shi rate din nan kamar na kuɗi haka yake kamar rate din nan kuma inflation dan shi wannan digo ƙasa da goma cikin ɗari shine single digit akwai tunani daban-daban a wajen masana akan ko a ƙasa da goma wanne ne ya fi cancanta saboda akwai digon da za a sa wanda ba zai taimaki tattalin arzikin kasa ba haka kuma ra'ayi kuma ya bambanta akan misali a ce akan hauhawan farashi shin za a so ma a daina hauhawan farashi kwata-kwata ya zama zero to kin ga wannan ba tunani bai zo ba saboda duk kasuwancin da ake ana yin sa ne domin a nemi riba sannan kuma a taimaki tattalin arziki a kirkiri ayyukan yi to dr obadaya a wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu ga wanda bai sani ba za a ce muna single digit din ne ta bangarorin kudaden shiga ko kuma ta kasafin kuɗi wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu To, ni dai zan ce tattalin arzikin mu tana cikin abin da ake ce masa recession. wato komi ya dan ja da baya yadda ya kamata a samu cin gaba kamar mun tsaya wuri ɗaya ne kuma har ma ana ɗan kamar muna dan jan da baya kuma akwai inflation mm. wato karuwan kuɗin abubuwa eh. duk komi kuɗi ya karu kuma naira tana kan faɗowa daga 190 naira zuwa dala yanzu ya kai 365 wato a kasuwan bayan fage kenan a kasuwan bayan fage kenan to naira tana kan faduwa kuma muna ma double digit har abin da ake biya kan kuɗi yanzu ya kai kusa 27 bisan dari kamar mutu ya karɓi rancin kuɗi a banki to wani irin aiki ne za ka yi wani irin kasuwanci ne za ka yi har ka samu riba wanda zai sa ka biya wannan kuɗin kuma kana da ɗan riban da za ka ci gaba da aiki to abubuwa sun yi wuya kwarai da gaskiya yanzu nan to abin da muke cika kenan yusha'u kana ganin anya wannan hali da dr obada ya faɗi ko zai iya taimakawa ɗan kasuwa mai ƙaramin ƙarfi? a dole sai da tsare-tsare na gwamnati domin dalilin da yasa ake da gwamnati kenan idan tsare-tsaren ya zama wato ba riba don duk abun da ake yi akwai wani masan tattalin arziki da ake ce mishi adam smith wato ya sai wai mai sai da burodi yana sai da biredi ne ba wai dan yana sai shiga aljanna ba yana sai da biredi ne domin ya samu riba da zai ci gaba da yi ran da ribar ta tsaya dole ya tsaya to abin da ya faru kenan a tattalin arzikin kasan kananan wato micro small medium enterprises kananan masana'antu dukkansu suna ta wato suna ta faduwa suna ta rufewa saboda hauhawan farashi da ke shigo cikin tattalin arzikin kasan wanda ya shafi hauhawa kuma na rate na interest wanda yake ake bada aron kudaden na daya ribar da suke ne ba za su same ta ba na biyu kuma kudaden da rate din da ya kai kashi 27 cikin 100 to ta yaya zaka je ka karɓo kuɗaɗen to shi yasa dole a irin bank of industry ko kuma ƙananan hukumomi da ke kula da ƙananan masana'antu dole a inganta wato microfinance banks a kuma rage waɗannan kuɗaɗe a waɗannan wurare domin ta nan ne kaɗai irin waɗannan masana'antu za su iya samu su zama a cikin kasuwanci ba ma su samu riba wadda take kazamiya ba. Dr. Obadaya, wai a ina ne muka samu mishkila ne a ƙasar? da har muka tsinci kanmu a wannan hali na maimakon tattalin arzikinmu ya ci gaba mm. sai ya ƙara baya yake kamar yadda ka faɗi. Eh akwai abubuwa daban-daban da suka kai mu ga wannan matsalar da muke ciki. Mm. Na fari shine ciwa ciwa wato corruption kenan. Wannan ya zama babban abu ne da ya kawo mana jan da baya kwarai da gaske. Na biyun kuma shine shugabanninmu akwai wadda sai su kwashe kudin jama'a su je su sa a bankunan kasan waje a bar mu kawai da Allah ya isa to wannan ɗin ya kawo damuwa kwarai da gaske na uku kuma shine zan ce ma kawai rashin ganewa ga wadda suke lura da sha'anin tattalin arziki ba mu samu mutane ƙwararrun da sun san abin da suke yi kuma suna da tausayin jama'a kuma suna da kishin kasa ba a sa irin wannan mutane a sa su dinga lura da tattalin arziki ba an sa dai wasu wanda kawai su dai kawai ba su san abin da suke ciki ba abin da ya kawo mu inda muke kenan yanzu kuma of course kuɗin man fetur ya sauka ko ina kuma muka ɗauka duk kwan mu muka sa a kwando guda ɗaya to kaga wannan ba tunani mai zurfi a wannan maganan duk ba abin da mun gadara sai shi man fetur ɗin to ranar kuma da man fetur ɗin ta faɗi shi kenan sai ga muna a cikin asha ma eh, yanzu da ma kamar su kamfanonin volvo da sauransu suka ce daga nan zuwa shekaru 25 20 ma zan ce ba za su sake yin motoci masu man fetur ba za su yi motoci kawai masu lantarki da batiri to me za mu yi da wannan fetur ɗin muna nan muna da dangana ga fetur kuma ga shi fetur ɗin zuwa nan gaba gaskiya ba zai zama komai ba saboda haka mu yi tunani mai zurfi mu za mu so hangen nesa mu fara aikin yanzu mu fara nazari yanzu a yadda za mu ware kanmu daga wannan dependence a kan man fetur yusha'u menene kenan zai zama makomar ƙasar nan a yau in aka ce ba amfani da fetur nan da ya zama shine kaɗai hanyoyin samun kuɗin shiga ito eh, ai kasashen turawa ne za su cire waɗannan motoci wanda kuma suna ta dawo da shi kasashe masu tasowa eh. in kin kula za ki ga motocin na da yawa sannan kuma wannan tsari ne na ci gaban tattalin arziki da kuma ci gaban kimiyya waɗanda waɗancan kasashe suke da shi saboda haka man fetur zai ci gaba da zama eh, mai amfani a cikin tattalin arzikin najeriya saboda ba wai kawai man da ake samun mota ne ake amfani da shi ba akwai by products akwai abubuwa da dama da ake cira da kuma ake yi da kuma motoci motocin da kuma injina da ke aikace-aikace na ci gaban tattalin arzikin ƙasa kamar kuma zan so in ƙarin haske ga abin da dakta ya faɗa wato dole sai an samu mutane masu tausayi yawa da kuma hikima saboda tattalin arzikin najeriya yana da girman da idan ka ce za ka bar mutane ba a sa tausayi a ciki ba saboda duka kashi kusan 80 cikin 100 na mutanen kasan mutane da suke da karamin income wato karamin kudaden shiga mm. to kuma in aka samu ƙasa haka to lokacin ake bukatan tausayin gwamnati shine za a koma a gina institution wasu hukumomi waɗanda za su ta kallon waɗannan mutane kuma a sa mutane masu gaskiya mm. kuma wani abu da ya ciye tattalin arzikin rauni sosai babu kamar jami'ai ko dai 'yan siyasa ko kuma ma'aikata ko kuma wasu jami'an tsaro da suka ɗibi daloli wanda ake gina tattalin arziki da shi aka fitar da shi ba ma ƙasan ba a'a aka fitar da shi daga cikin bankuna aka mai da su gonaki to wannan yana da tasiri sosai wajen danna duk abin duk tsare-tsaren da aka yi saboda kullum ana kulawa da shin dala nawa ne a cikin ƙasa kuma kuɗin ƙasa eh, naira dubu ta nawa aka yi naira ɗari biyar guda nawa aka yi da kuma inda suke shiga sannan kuma su kansu mutanen kasan da manyan 'yan kasuwa waɗanda ba sata suka yi ba akwai 'yan kasuwa da mutane da dama wanda suke cin jin tsoron tsarin suke ije kuɗaɗen da ya kamata a rinka juya tattalin arziki da shi suna ije shi a gidajensu ko kuma a wasu wurare na daban ko a shaguna shi yasa a lokaci da dama sai ki ji an ce an yi gobara kayan miliyan biyar ya kone amma naira ta miliyan goma ita ma ta kone a cikin kasuwa to duka irin waɗannan suna cikin abun da suka kawo mana matsaloli wanda ba haka yake ba a tattalin arziki tun da aka yi aiki ne cikin ilimi cikin tsare-tsare an yi kuɗaɗe kaza an tura kuɗaɗe wuri kaza an tura ma gona kaza an tura ma kowa to kowanne ana neman a san wani irin gudunmawa ya bayar shine za a dawo magana wato shi abin eh, da dakta ya faɗa recession wato a koma akan gdp wato gudunmuwar da kowa ya bada wanda, noma ya bada da wanda kika bada da wanda wance ya bada duk a har haɗa su shine za mu fita daga cikin kangin na recession ɗin da muke ciki misali madalla jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da cuba Hero ne waɗanda suka shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ne a kashe su ta hanya mai kyau. Ne a kashe su ta hanya mai a gaida malamai ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu karfe 3 da minti 25 na dare 8 da 25 a ghana nigeria nijar da kamaru karfe 7 da 25 a ghana ga kaɗan daga cikin sakon da kuka bari a akwatin sakonni na Musa Shehu nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ya kamata 'yan siyasa ta ta Najeriya wato misali kamar gwamnatin jihar bauchi a yanzu nake jin wani shiri yadda a lokacin isa ya gudu ake da hakimai waɗanda ya nannaɗa gaba ɗaya hakiman nan suna zaman kansu amma da ka zo ka zama gwamnan jihar bauchi sai ka zo ka rusa waɗannan hakimai haddasa fitina ka zo ka haddasa musu fitina gayi a yankin su ba zaman lafiya a dalilin hakimtakan nan tsakanin yan uwa da yan uwa ba shiri ba zaman lafiya ana nan ana ta ana shari'a ya kamata ku daina irin wannan 'yan siyasa shi idan ka zo ka tarar da mutane ana zaune lafiya da talakawansa a zauna lafiya kar a ce za a yi canje-canjen hakimai ko kuma wani mukami dan wani dan siyasa kurin sai ka dauka ka canza yi ka kana ka daura shi wannan ba hujja bane ka san cewa yadda kai ma ka zo ka tarar da gwamnatin nan wani ka tarar a saman ka zo ka ture shi ka hau ka zauna to wata rana kai ma ture ka za a yi wani ya zo ya hau ya zauna wasu su daura laifi ga alkali wasu su daura laifi da babban sarkin kasan wannan ba hujja bane kuma laifin duk yana karkashin gwamnatin jihar Bauchi Allah ubangiji ka kawo mana zaman lafiya a yankin mu na arewa maso gabayin Najeriya ubangiji Allah ka tsaurar da kasashen mu na duniya lafiya na gode gidan rediyo muryar Amurka ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi da farko suna na aminu mai shahayi na garin gabace da kuma ta bali ja tarafa tarayyar najeriya hakika ɗan takarar adawa na ƙasar kenya rila odinga irin matakin da ya ɗauka na cewa talakawan da suka zaɓe shi su yi zanga-zanga ko su yajin aiki su yi wa talakawa adalci ba ganin cewa akwai mutane da aka turo da kasashen duniya suka suka sa ido a wannan zaɓe kuma sun ce zaɓe an yi shi bisa adalci ya kamata ya bi dokoki na demokuraɗiyya ne wa demokuraɗiyya adalci ya amince da wannan sakamakon zaɓe domin zaman lafiyar ƙasar kenya baki ɗaya da fatan zai wannan domin demokuraɗiyya ta haɓaka da gino a ƙasashenmu na afirka na gode ne magana hannun mai shayi na ganin ƙarfafe da karmar kuma ta dalija ta raba tare da najeriya biya na ƙasar To da mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaice wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane sha bakwai tare kuma da raunata wasu takwas. Ministan sadarwa Remi Danjinu ya faɗi yau litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abincin Aziz Istanbul da ke Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. magoya bayan shugaban 'yan adawar kenya raila odinga akalla wajen dubu ɗaya ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta kibera a nairobi babban birnin ƙasar a jiya lahadi don sauraron jawabinsa bayan galabar da abokin karawarsa uhuru kenyatta ya yi kansa a zafaffen zaben shugaban ƙasa da aka yi kwanan nan mai bayar da shawara kan tsaro na gwamnatin shugaba donald trump ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifikon farar fata a charlottesville a jihar virginia ya cimma abin da za a kira shi ta'addanci a wata hira da gidan talabijin na abc hr mcmaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cincirin da masu zanga-zanga kishiyar ɗayar a ranar asabar inda har hita maya yar shekaru 32 da haihuwa a ta mutu a matsayin abin da za a kira shi addanci. Toma da la gaishe ka da aku Allah ya kama karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da ilimin garkuwar dan adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. kamuna madadin ibrahim ka almasi garba da ta ni gabatar da shirin da cuba filo diyo ne da ya da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya malama zainab abdulrahman da ta riga masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.